wannan na hangen nesan da kake magana ga idan ya cilla ba cakwakiya wace bukata kuka zo da ita shege rayuwarsa wane ne shi din a nemo mutusinsa tun yana yaro muke masa lakabi da mikiya mai hangen nesa barka da wannan lokaci barka da an taiwa wannan tasha mai albarka idan yau ne farkon zuwanka tabbas wannan bidiyon naka ne domin ka jima kana neman wannan bayanin amma idan na gaya ma wannan bayanin menene tukuicin da zaka bani kada ka damu wannan ba wani babban tukuici nake bukata daga gare ka ba illa duba kasan wannan bidiyon shin baka ga wata jan alama ba to danna wannan jan alama baka ga ta canza kala ba <laughs> abinda nake gaya maki kenan wani siddabar ne na nuna maka yau to mun gode muna godiya kuma da subscribe da kai mana wannan bayani naku ne mabiya so muna godiya sosai da addu'a da kuke tura mana a whatsapp da kuma bamu mu shawarwari to gaskiya ta wannan bangaren muna jin daɗi kuma muna alfahari da ku sai dai akwai wani korafi ɗaya da muka kasa cika muku a yau shine zamu mu bayani a kansa mu shiga cikin wannan bidiyo domin sanin komai da komai abin da muke son mu bayyana muku a nan shine muna gabatar muku da wannan lambar na. muddin kai amfani da wannan lambar za ka samu fina-finai a ranar da suka fita ina mai sanar da kai a lokacin da ya fita kai zan iya ce ma a mintin da ya fita kai za ka kalla kowace kasa kake a faɗin duniyar nan kai dai abin da za ka yi ka kasance da wannan lambar domin tana da muhimmanci a gare ka muddin kana zaune a inda ba a tura fina-finan mu ko kuma ba sa samu a kan lokaci domin za ka ga yau mun saki fim amma wani garin ma sai bayan sati ɗaya fina kunan mu za su je ina mata da ke zaune a gida suna buƙatan a ce idan fim ya fita su same shi a lokacin kuma su ma san ya idan kuka kasance da wannan lambar a lokacin da fim ya fita za ku ga fastan shi za ku kalle shi a daidai lokacin mun gode ku kasance da wannan lambar whatsapp ko kuma telegram kuna iya yi mana magana a telegram domin muna samun karancin sakona a can to za ka samu sakonka a daidai lokacin da kai amma gaba ɗaya babu matsala ko a whatsapp ko telegram duka ɗaya ne sakamakon wasu ba sa amfani da telegram telegram sun fi amfani da wasu duka dai za ku iya yi mana magana a nan mun gode ku kasance da wannan lambar domin shi wannan tsarin sai kuma batu akan masu yi mana magana dangane da grup ɗinmu na telegram ta ya za a shiga to idan kana buƙatar shiga wannan grup za ka duba a description na wannan bidiyon za ka samu link sai ka danna sai ka joinin mun gode